Annaba abin yin alfahari ka cika da girman alƙadari. Ya annaba abin yin alfahari ka cika da girman alƙadari. Ya annaba abin yin alfahari ka cika da girman alƙadari. Ya rabu kai na kira wuti, roƙo nake haskan sadari, ayaban da zan yi wa mu ɗaihi. mai wani katafaren matsayi wannan da kowa ke bari ka daɗo salatin kawahidi kun mai yiwa bayi madadi mahmudu fardun mufarriji sanadin halittar ka shahidi da ƙaunarsa ce amsar kabari Alinsa sa Allah rabba da sahabu duban ware ba a fage na ƙauna suna gaba. Su ne waɗanda muke duba muke kwaikwaya har kunshi. Ya baba siti uban ahabab, muna godiya da kaya a hijab. Allah ya ja kwana masharam, ya tsaye ka sarki alwahab daga sharrukan dukkan maki. Salamun alaika rahatuna. nurul yakin kuma sayyiduna shamsul ula kuma fakharuna tajul arusi uban masana mai kai kawai shine nagari ya mai katafaren kadari da ya sa rijalayin nazari kai ke ƙurewa tafakkuri matsayanka ne ba sa faɗuwa ga kaunu shi ya samu muke bari kai ne kaɗai Allah ya faɗa ka Allah ya sharaɗa na san hakan ya zan ki faɗa tilas a nemi haɗin kanka ko don gujewa duhun kabari ya walwalar Allah ahadi Allahu ya yi maka kaidi, komai kawai kai ne sanadi. Daga kai yake ya sayi da na in har abun ya zama na gari, kuma komai ya ƙaru da kai, kun kuma babu sama da kai. Duk da hakan baka da jin kai, kuma sai tuwar duk al'amari sai inda kai ciki albashari. ko da mutum ya fita a guje a matsayin ka ba inda za ya je masanin ciki har ma da waje mutum da aljan har mala'ika ba za su san ka ba ya mai kadari Mahmudu ko ne ka faɗa sai in ji Allah ya sharaɗa kai fa na daban ne yake faɗa ba irin su ne ba da za ya kira yake kama sunan kiriki ya ba hashimi annabu mujita ba mai wani addini maji gaba in har gobe kai ne fa shugaba sai dai rike ka akwai wahala sai wanda bai tsoron gari na jalul awa take kayi daban mai wasu mazaje daban-daban hanyar da kai ne fa shugaban duk wani gwani ko kwa jarumi na ƙasan ka ya farkon ziki sha batan Allah muƙudi masoyin da ba a yi wa sharaɗi kadar da ba a saya da kuɗi samun ka sai da tsananin rabo sai wanda rabu ya wakata baharun na da ka aminta da ni ya almaki ya almadani ina ma ka ce ka yarda da ni duk inda na yi ka kula da ni maula nake ka yi mun ya mai barewa sai suna taka da ɗaiɗai mallikuna shiga lafiya dai habibuna sauka lafiya dai rahmatuna mai tausayin bayi na gari baharul muhiɗi uban madadi na cikin azal na cikin abadi aikata abin da ka so mahadi kaisar ka ba a yi mata wa'adi wallahi mai girman kadari mun kasa zaune bare tsugune ka shirban mu kai dan bidar ka ne maulal wara wayya ka kene. yaushe gwani za mu ganka ne mun nemi babban al'amari ya ɗaha ya rukuni na daban ya shugaba mai daban-daban kai da su tuni kun sha bambam Komanka ne kai yayi daban baɗininka har ma da zahiri. Ya sakataren Allah Bayan bayansa kai ɗaya ne babba, dole a ce da mijin iya baba. Kada kushe arnan gaba na da har na yanzu da ke gari. ya sibga tallahi al'ala ka dole a so kalla ya ashkala ya anjala ka jimta mu ganka muke maula a ɗauke mu ya isa bari mai wasu irin tarin mabiya ya wanda ya gagaru makiya mai martabar da ya kori siya. mai hana masoya su sha wuya ranar da kai ke da tambari madalla da samun ka na jib hamdan kasiran gunka habib ya nadab da allah sannu karib ga baituka na ɗa ajib in har ka karɓa na yi ka daga kai ma'aiki an fagama komai a ƙas yake kana sama kai ne kaɗai ba a tuhuma labbai ka ya annabin rahama har agun maƙaƙi ka ci gari tsira abinci khaliquna arawo mashi markasuna sirrul da adon masana nurul ci mun suna da a wajen mu shi ɗaya ne bari autan ka ne karɗe da gwani ka hana ni faɗawa lahani ya ɗaka da ni lawi ya sayyidi ya almadani ni da kai nake yin albari